shekara ɗaya da da 1447 wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar shekara ta da ashirin shida. cikin taimakon Allah ta'ala mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Mus'ab bin Umair da ke nan a layin Alhaji Umar Giwa da ke cikin garin ɗan Bushiya a Kaduna New Millennium City domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhul Arba'in an-Nawawiyya sharhin hadisai guda arba'in na malam annawawi Allah ji kansa da rahama wanda wannan shine darasi na talatin daga farkon fara karatun littafin za kuma mu tashi ne hadisi na talatin da ɗaya wanda malai masa take da alhadisul hadi wa salasun haka ne ku? na'am malai ce hadisi na talatin da ɗaya a jeren giyan waɗannan hadisai masu albarka Kusa wannan littafi littafi ne mai tsada kwarai da gaske kuma yana daga cikin alaman ikhlasin imamun nawawi alaman yin aikinsa domin Allah sau da Allah ya wanzar da littafin a bayansa kuma ya samu karbuwa kwarai da gaske ka iya cewa kusan gidan musulmi ɗaiɗai ne babu wannan littafi kuma daga cikin littafin albarkansa da muhimmancinsa shine littafi ne da ya tattaro kusan duk abin da ake so aƙida da tarbiyya da ɗabi'u da sauransu Allah ya taka masa da alkhairi mu kuma ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da abin da zai yardar da ubangijinmu mu an abi an an an an abil abbasi an karbo daga baban abbas asanin sunansa shine sahal bin sa'ad bin sa'idi shine sahal dan sa'ad as-sa'idi as-sahal shine sauki ko Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ya Allah ba wani abu mai sauki in ba wanda ka sanya shi mai sauki ba to shi suna linzami ne yana bin mutum wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi mene sunanka yace sunansa huznu damuwa da takeici Allah sallallahu alaihi wasallam yace na canza maka suna yanzu sunanka sahal ka zama sauki buɗan bakinsa ya ce a a ni ba zan taɓa canza sunan da babana ya sa mun ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to haka din tun da ya ce masa to haka din ya ce tun daga ranar ya fara ganin bala'i har zuwa ran da yake ba da labarin hadisa ya ce bakin ciki ɗaya bayan ɗaya haka suka yi ta biyo shi to ba a son suna mara kyau kaga shi wannan sahabi ya dace da suna mai kyau sahal bin sa'ad bin sa'idi Allah ya kare da a gare shi qala wannan sahabi yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi faqala sai yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi ya manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam, ya jakadan Allah ya dan aikin Allah dullani ala amalin ka nuna she ni ka nuna min wani aiki idza amiltuhu irin aikin da idan na aikata shi na farko ahabbani Allahu magana ta kare Allah zai so ni wanda Allah ya so shi in kowa ma ga dama ya ki shi <laughs> ko kuwa to ballantana baya taɓa yiwa Allah ya soka kuma bayan Allah su kika ba shi yiwa Malala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ahabba Allahu abdan idan Allah ya so wani bawa alaja da mu misali Allah ya ce ina son Umar Shehu Zaria farai da gaske Allahu akbar eh au mai unguwa <laughs> rake dai bai taba magana ana karatu ba sai alaja da mu <laughs> kaga nake dade ko tafsiri muke zai shiru yake yi amma yau an zo batun soyayyen Allah mai unguwa da kansa ya ce ba mai unguwa ba to kai na bisa wuya <laughs> to dukkanmu nan in Allah da dadin mai mu hmm. in Allah so mutum na da jibril Allahu akbar sai kira mala'ika jibril sai ce da shi inni uhibbu fulan ni Allah ina son wani sai kira mutum da sunan shi sai ce fa hibbahu kai mala'ika jibril kai ma ka so shi sannan zai ce ka gaya ma mala'ikun sama ina son wani kuma ka sauka ƙasa duk wani bawa na ƙwarai ka sa ya so shi to shi ne sai ka ga ana son mutum ba a san ma dalilin son shi ba inda mutanen kirki za ka ga kana ƙaunar mutanen kirki tun a da haka abin yake har gobe ko ba zai daina ba imamin shafi ya ce uhibbu salihina walastu minhu yace ina son mutanen kirki duk da bana cikin wani ɗalibinsa wani malamin kamansa da ya tashi ba da amsa ce kana son mutan kirki kuma gashi kana cikinsu sai dai ƙanƙan da kanka da tawadi'unka ya sa kake cire kanka to Allah ya ce ina son wani da haka ku so shi ashe Allah yana so ya Allah ka so mu dan tsarkin sunayenka ka kuma ya ce mana mu. to idza amiltuhu yace ka faɗa min aikin da in na aikata shi ahabbani Allah na farko dai Allah zai so ni wa habbaniyan nasu sannan mutane ma za su so ni su mutanen kirki ana so su so mutum kuma su shaidan kirki a kan shi ba ga ko aure za ka bayar sai ka ci a binciken halin shi ba duk wanda zai binciken shi ma kaga baka yadda da shi ba sai ka ce a ci gaba da bincike amma akwai wanda in yi shaida sai ka ce to yayi haka ko ba haka bane nagarta ne to haka abin yake har wurin Allah akwai mutanen da Allah ta'ala yake musu alfarma Allah yana musu alfarma kaga Imam al-Bukhari yayi babi babu sana'un nasu alal mayyit babun da yayi magana akan mutane su fadi mutanen kirki su fadi alkhairi ko sharri akan mutum idan ya mutu in mutanen kirki suka fadi alkhairi akan mutum Allah ta'ala yakan ce Annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ta tabbata a gare shi kuma zai iya yi wafa shi ɗin ba lallai ne can mutumin kirkin ne na cancan ba kila ko su lebuka ɓoye da ba a sani ba kai ai asali ma ba zai yi mutum in ba annabi ba ne ya mutu tangararas ba shi da wani tabo na laifi a'a wannan ka ai sai annabawa suke da isma duk wanda ba annabi ba akwai da yake da na ƙasa da tawaya shi yasa da yake musulunci na da daɗi sai aka ce wanda alkhairin shi ya fi sharrin sa yawa to mutum ne rajulun salih shine mutumin kirki ita shari'ar musulunci ba wai tana neman wanda kwata-kwata bai da laifi ko aibi bane a'a tana neman wanda alkhairin sairin jayi sharrinsa ne to shi yasa sai cewa habbani nasu? kuma kaga inda aibi ne a ce mutanen kirki suna son mutum da annab sallallahu alaihi wasallam nan take zai taka masa birki tunda wani ya zo ya ce da shi insha Allah wa ita in Allah ya so ka so bai jira bai ce da shi kul ma sha Allah wahda kace in Allah ya so shi kadai ataj'alani lillahi nidda kana sa ni kishiya ne ga Allah kar kai haka Faƙala to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ba yayi tambaya biyu ba yace izhad fi dunya ka nisanci duk wani abu mai shagaltar da mutum a duniya ya sa ya bar bin Allah shine zuhudu kun fahimta izhad fi dunya ka nisanci duk wani abu mai shagalwa a gidan duniyan nan wanda zai sa ka bar bin Allah in kai haka yuhibbuka Allah Allah zai soka ba zuhudu shine ka zauna da riga duk annakiya ba hularka guda ɗaya ta ai malaman Allah sun kare ai ko su wancan daga suna zama da riga ɗayan a lokacin babu ne ɗaya kenan babu wadatar na biyu kuma almajiransu mutanen kirki ne ba 'yan banza ba ne ku. ko kuwa da za ka gonan malami mutan gari ke zuwa su noma mai gonan shi da ɗaliban shi a yi mai gona a ɗibo abincin da har wata daminan ta zagar gidan shi ba yunwa wanda kana limami na gani a nan garin malam masallacin ne kawai ba zan faɗa ba wallahi furi hudu ba na yi alaji adamu da ya dinga bala'i limamin nan har da alkyabban shi tana faɗi daga cikin maganar shi da sai da ya sa ni dariya yana hudu ba ya ce inda ma limanci wani abu ne da cikin yarbawa zan koma zama bai rabe don su kaɗai suka san mutuncin limamai da malamai ni dai kam sai da ne dariya duk da abin bari ne Allah ka yafe mu ko gaskiya ya faɗa ce in banda uban wahala mai muke sha a hannunku yace ga kunan duk da shaguna da kuɗaɗe kun ki ba abin da kuke mana ku ta dora mana kuma ku ta bin mu da zargi da fitina me muka yi muku an tabo shi ne Alhaji Adamu sai da na ba shi hakuri da ya sauka yace ai malam banni da su ne in ban haka ba ba zan samu yancin kaina ba to dan Allah wannan yayi daidai me yi ba to izhad fi duniya ka nisanci abinda zai shagaltar da abinda zai shagaltar da kai gabarin Allah a duniya shine zuhudu amma za ka ci abu kai sahur da abu mai kyau ya gida jiki kai azumi gobe kar a ce ba zuhudu malamai na cin nama da kwai da madara to in ba su ci ba goben an mutuwa zai muku sallah ko su ma duk su mutu a huta kam <laughs> an fahimta su waɗancan eh, abokan zaman namu baka ga yadda suke yi ba ko ba ku ga yadda suke manasu ba 2008 ina ganin shekara nawa kenan goma sha takwas ko akwai wannan NIIT na karanta wani course Microsoft Certified Engineering da muka yi a India ake abin nan ɗinsa wanda muka yi tare da shi pastor ne wannan course ɗin da zai zo ya alaja da mu cocin shi sai da suka sai masa mota lokacin blackberry ne waya mafi ƙi daraja blackberry ne a hannunsa mai kyau mai zafi ya ce sa tsaye ina naka da mutanenka sun sayan ma na ce ban zo da shi ba <laughs> to ban zo da shi ba ma'ana yana wurin Allah eh ai tauriya ce tunda ba za ka zubar da naka ba yake shi mutanen shi ne sun wannan duk modules ɗin da muke yi littafan da ake kawowa shi ne kusan na farko saboda kuɗin shi in dollars ne shi na riga tafiya Mukan kuma sai mun jira mun je dangi da waye sun kawo wani onkul din mai biya mun nayi shi zai turo mun in biya sai a abin wanda dai Allah ya taimake mu result din mu dai yafi nashi kuma eh wallahi ban san dai bayan gamawan mu ba amma har zuwa 2011 ina gani dai result ina da the best result a center da suka ce an samu ka ko ga mun gode ma Allah mm to sai an rinka tunani kwarai da gaske in an ga mutane masu kokari musamman a matasa to a daga su a dauke nauyin su a sponsoring din su tafi in karatu ne su yi in kasuwa ne su in siyasa ne a sponsoring din yaran da ake ganin suna da kyau wata rana za su amfana Allah ya yi dukanmu da ni ne fada da ku masu saurare to kun ji sirri na ɗaya in ka nisanci abin da shagaltar da kai gabarin Allah Allah zai soka in ka nisance shi a nan duniya to sai mutane wasu hadfi ma inda nasi ka nisanci abin da ke wurin mutane abin hannunsu yuhibbukan nasu mutane za su soka wannan yana daga cikin abin da ya sa aka fi zan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa sahabi za ka zauna da shi ba zai taɓa ɗora ma ɗawainiya ba ba ma zai iya ba inda sahabi ne ba zai iya ba to shi yasa suka fi daga cikin shaidan da ake masahabbai shine su ba su da nauyi a mu'amala kowa zai iya hulɗa da su ka san wani fa da ya ga flashin ɗin wadaya sai ka ga tana tsinkewa sai kashe waya ko kuma ya sata applied mode ya ce bari sai nan da minti talatin na cire zai dame ni zai dame ni wani kuma yana ji a ce assalamu alaikum yace ma yara ku ce ina bacci yanzu shi kenan an samu matsala an samu matsala shi Allah ta'ala ne kadai ake roƙon shi ya rinka farin ciki da mutum amma dai mutane ne <laughs> ko mahaifi ne ka matsa mai da tambaya ka ga dai duniya ba wanda zai ma mahaifi dai ka san ko dukan ɗansa ka gaina, yi kai ka san ba za ta sa ya bige shi ba sai don gyara da neman ci gaban rayuwarsa ko sai ta wani abu kuma mahaifi ne za ka ga shi yana fatan ma ya riga ɗansa mutuwa ɗan ya zama wani abu Duka ji ce ina ji muku gaba ne shi ma'ana ba ta kansa yake ba ta so yake to wallahi amma duk da haka ko shi ne ka matsa mai da bani bani wata an sai ce wai kai baka ganin kanninka ne haka suke ko sai ka ji ya shigo gida ko ka bata fuska ka bata rai ko ka ce yaron nan yanzu sai zo ya damu mutum sai ka shige daki <laughs> to amma banda Allah shi Allah ta'ala idan ba a roke shi ba fushi yake yi azaba ma yake yi an gane ko Allah ya taimake mu to ku zo mu je malai ce hadithun hasanun hadithin ne hasan rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito wa ghayruhu da wani sabi asanid da isnadi jeran giyan mazajen da suka rawaito hadisin hasanun hasana wanda yake mai kyau mufradatul hadith daidai kun kalmomin da suka zo a hadisin wanda suke bukatar yi musu fashin baki dan a tsare su da kyau na farko faɗin shi wannan mutumi da yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallama dullani ka nuna shi ni ai arshidni shiryatar da ni nuna min shiryatar da ni nuna min hanyar da zan aikin da zan yi tunda aiki da magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ce ma shari'a tunda duk wanda ya bi shi ya bi Allah to a can da yace da shi izhad fi duniya, kai zuhudu a duniya ka nisanci duniya ma'ana shine gashi nan ku ji cikakken ma'anan kun qanu'an ka zanto mai wadatan zuci Allah ya baka kaɗan ka ji kafi kowa arziki radiyan kuma mai yarda abin da ya zo wurin ka kajin cewa shi Allah ya so ka samu da ba shi ya so ba da ba haka za a yi ba don haka wannan abin da ya baka shi ma ka so ka ji daɗin shi ni dai ban ga abin da ya daga iyayenmu magabata a ƙasan hausa suka yi daraja kamar wannan abu biyu ba wadatar zuci malam ka ga mutum rigansa uku ne da ta juma'a da ta ɗaurin aure da ta ɗan fita kuma wallahi malam ji yake duk garin shi ma sarki ne yana da wadata haka yake ji sannan ka ga mutum abinda Allah ya bashi bai ma wani hasada hankalinsa kwance amma mu yanzu wani ya samu ya samu sai ce kuma wani ne ya ja mishi da ya fi haka to su kuma wanda ba su iso inda kake ba su ce me to ne me ne Allah ka shiryar da mu to sharhul hadith fashin bakin wannan hadisi malai ce addinin islamiyyu shari'atun samha addinin musulunci da kuke gani shari'atun dokoki ne a cikinsa yina yi ne da bari na bari shine shari'a gurbin doka sun ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha suratul jafiya haka Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam mun sanya ka akan gurbin doka mun ce kai wasu abubuwa kamar tsaye da sallah ko waqimis salata li dhikri mun hana ka wasu abubuwa kamar faɗinsa wala taqrabul wala taqrabu wala taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batan alfasha to wannan asa ka kayin a hana ka ka hanu a cikin abinda da Allah yake so ko baya so to wannan sune dokoki shine shari'a to wannan shari'ar ta musulunci samha'u tana da sauki addinin musulunci ya zo ne shari'a ce mai sauƙi, wanda kowa an tare don masa matsuguni a ciki zai iya bin Allah wanda ya gaza a wani wurin an bashi zaɓin yadda zai yi ya wuce wanda ya isa an gaya mai abin da zai yi shi ma a masa sakamako na isa na kyau na ƙasaita to yace ta ce tajma'u na din wa duniya kaga daga cikin sauƙin addinin nan tana haɗa mana addininmu da duniyar gaba ɗaya bata raba mu da ko ɗaya ba wa tunazzimu ta bainal khaliki wal makhluk kuma shari'ar musulunci tunazimu tana tsara al’alaƙa, alaƙa ko da hausa sunansa alaka tana tsara alaka bainal khalik tsakanin mahalicci shine wane Allah wal makhluq da abin halitta su ne mutane da dukkan sauran abubuwan halitta tunda ai tsarin shari'ar musulunci bai tsaya akan mutane kaɗai ba hatta dabba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam ce, idan zamu yanka dabba mu wasa wukan mu tawasu da kyau kuma mu hutar da ita kar mu wahalar da ita kaga wannan sauki ne na shari'a har dabbobi sai da sauƙaƙe inda za a yi mu'amala da su wa tuqimu adalatan ijtima'iyya sannan kuma shari'a musulunci tana tsaida adalci na zamantakewan al'umma society shine abun nan ijtima'iyya shine adalci wanda yake na na zaman tare bainal fardi tsakanin ɗaiɗaikun mutane wal mujtama da society da ma'ana jama'an da mutane ke rayuwa a cikinsu wata tamasha ma'a qibatil insan kuma tana tafiya tare da duk abin da ke daɗaɗa ɗabi'atul insan ko tana tafiya da dukkan abin da ke ɗabi'a ne na mutum bai saba ma ɗabi'a ba fala taqifu amama sa'adatihi shari'ar musulunci ba ta zuwa ta tsaya a gaban jin daɗi da walwalan mutum ta hana shi jin daɗi ta hana shi walwala wala tafrudu alaihi kuma ba ta farlantawa ta tilasta ma mutum akan shi ta tilasta rahbaniya shine tsaban bauta a kyala duniya ba ruwaka da duniya shine waɗannan yan abin nan da ake masu daura janjami na cocin nan masu tafiya babu takalmi a jikinsu su ne masu yin rahabaniya musulunci kuma ya hana wannan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah bai sa shari'ar musulunci ta kifa amama sa'adatihi ta tsaya a gaban jin daɗinka da walwalanka ta hana ka ba musulunci bai hana ka ba wala ta furudu alaihi kuma ba ta tilasta wa a kan mutum rahbaniyatun wannan allantakan da suke yi na mutum ya je ba ruwan shi da duniya gaba daya wani maka ya ce ko aure ba zai yi ba ta'aziluhu anil alami ta yanda za ta ta'aziluhu ai tab'uduhu kenan za ta nisi wanda ta yanda za ta nisanta mutum anil alam gabarin duniyan gaba daya ya zamto shi kaman ma bai san me ake a duniya ba wato tsihi nasibahu min minar duniya kuma shari'ar musulunci nan daga cikin abin da ke da burgewa a cikin ta shine wato tsihi kuma tana baiwa kowane mutum nasibahu kasan da Allah ya raba ya bashi minar duniya a nan rayuwar duniya Shi ne faɗin Allah ta'ala wala tansa nasibaka min ad-dunya kakkamanta da kasanka na gidan duniya to shi ne sai mali ce kala ta'ala Allah subhanahu Ta'ala da kansa ya ce ga mashi na ashe na je na kawo ayan kafa iso Allah ta'ala ce wala tansa nasibaka mina dunya kuma karka manta da rabanka na gidan duniya ka tashi ka nema yanda kowa ke nema in ka nema Allah ma haka yace ai ko in dare yayi a zo a kwanta a huta waja'alna nawmakum subata mun sanya dare ya zanto lokacin hutawanku saboda mun san an jima za ku tashi ku yi sallah kuma gobe za ku neman abinci shi yasa sai yace waja'alna nahara ma'asha kuma mun sanya yini na rana ya zamto lokacin zuwa neman abinci da za ku yi walwala wa kawfan min fitanid duniya a sakamakon tsoro na fitintunin duniya don duniyar nan ta kifar da mutum in mutum ya ya miƙe kafa cikin ta to ana samun matsala wanda Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa, habai ba talauci nake ji muku tsoro ba babban abin da nake ji muku tsoro a zo a shimfiɗa muku duniya ku ta gasa a cikinta ta halaka ku kamar yadda ta halaka wanda suka gabace ku kuma kun ga yadda jarabawan duniya zo a yakin Uhud ai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun sahabbai ko sun ga ana yanyanka su ana kashe su su hau dutse kar su sauka wannan abu an faɗe shi kafin fitowar rana kafin gari ya waye kafin gari ya shar kusan musulmi sun kusan gama cin nasara kan kafirai nan shaidan ya gangaro abin da ya faru ya faru suka gangaro Khalid bin Walid dama ya taho da tawagan jama'a kusan 200 ko makamancin su yana ganin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya positioning din sojojin sa yace ma mutanen shi ba riba a yakin nan mutumin nan ya san kan abu. in muka shiga sunan mu duka gawa kawai mu jira in waɗancan sun iya fitowa to in ba su fito ba gara a koma gida da wasu sojojin a zo a shirin gaba ba duka a mutuwan kasko ba aiko suna gangarawa sai Khalid ya lissafi ya ga ai abin bai ci a ce yanzu an kai haka ba tunda sun sauka kawai ce ku zo mu ji suna zuwa sai ya kira kafirai suka juyo abin da ya faru da ya ta faruwa mara daɗin ji to duk wannan sahabbai bayan an gama suke cewa ikon Allah a garin maka ga talauci ga azaba amma mun riko gamgam ba wanda ya abin nan amma da aka jarabe mu da ganiman duniya ta kasa da awa ɗaya sai ga shi Allah ta'ala na cewa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wasu kam duniya suke so wasu kam lahira suke so sayyidina Umar radiyallahu anhu yace wallahi baicin ayan nan ƙur'ani ne ce da sai na ce duk cikin mu ba wanda duniya ta isa ta tsaya a gaban shi kalle ta to idan sahabi zai faɗi wannan jama'a mu a yanzu yaya kenan hmm kaga mu ne muka fi dacewa da mitaka tsantsan da rayuwar duniya kan mu je garin neman kiba mu ɗibo rama garin neman a tara duniya a faɗa ma fushin Allah Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin to mala ya ce wa khaufan min fitani duniya saboda tsoron fitinan rayuwar duniyan nan ne ba'daha bayan wannan aya da Allah ce kar ku manta rabanku na duniya to sai kuma Allah ya ji mana tsoron kada dan ya ce kan mu manta rabon duniya duk mu tattare mu zama 'yan duniya qala da sai Allah ya sake cewa bayan wannan ce duk da na ce kakku manta rabanku na duniya amma fa wa ahsin ku kyautata kama ahsanallahu ilaik wa ahsin kuma ka kyautata kama ahsanallahu ilaik kamar yadda Allah ya kyautata a gare ka wala tabgil fasada fil ard kuma kakka nemi yin barna a doran kasa menene ma'anan wa ahsin sai mu dauko na hadisi a can baya sai ya fassara mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da ba masallacin nan mun kai ba lokacin ba kuma gina masallacin nan shi ba wannan littafin mun dade muna karatun shi <laughs> a wani masallaci muka faro muka gama anan wai wai muna da complete din sa kuwa dan Allah subhanallahi da Allah ka duba mana inda muka yi misin za in mun gama za mu zo mu ciki insha Allah ko da bai kamata ba shi complete ba wa'azin kasa aka je na izala nake ga sai aka samu matsala wa ahsin ka kyautata to menene ma'anar kyautata kun kuntuna hadisin al-ihsan huwa an ta'budallaha ka annaka me tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka eh, wata kanwan mu a zari yanzu har ta girma ta haihu yaya kusan uku tana yarinya wannan hadisi ce an ta'amuka Allahu wai an ta'amuka shine an ta'amuka ka annaka tayahu yahu fa in yamtakun tayahu fa innahu yayaka <laughs> habiba lo muke ce mata manyan gobe yanzu ka karanto wannan wannan hadisin sai ta fada <laughs> amma ka ta haddace shi da kokarinta an amuka Allahu ka annaka tayahu fa in lam takun tayahu fa innahu yaka. <laughs> to an ta'budallah ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa fa in lam takun tarahu in har kai ka kasance baka ganin sa a nan duniya amma za a ga Allah ran alkiyama mu'minai insha Allah ku za mu ga Allah eh wal mu'minuna yarawna haqqan rabbuhum ku wa ila samai ghairi kayfin yanzilu malan yace to mun gama yanzu mun fahimci wannan wa tajannuban li hadha al fasad dan neman nisantan wannan barna da Allah ya faɗa a ƙarshen ayan ne yace wala tabgil fasada ard karka nemi yin barna a doran ƙasa to dan neman nisantan wannan barna da Allah ya hana mu a khadar rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya daura ya ci gaba yu'allimu hadha ar-rajul yana sanar yana koyar da wannan mutum da yazo ya tambaye shi a hadisin alladhi jaa wanda yazo yatlubu al-khair yana neman alkhairi ya san menene alkhairi kaifa takunu al-mahabbata lillahi wan nas ya soyayya take kasancewa ya ake samun soyayyan Allah da soyayyan mutane wa yubayyinu lahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka bayyana masa anna hadha yakunu bizuhud wannan soyayyan Allah da soyayyan mutane yana kasancewa ne ta hanyar nisanta fala yuqbilu ala dunya kada mutun yazo ya fuskanci duniya ta zanto ita ce komai nashi ikbalan irin fuskanta wanda zai kasance yunsihi al'amal zai mantar da shi yin aiki kun ga dai maganan da muka yi a baya li ajli akhirah irin fuskantar da zai sa mutun ya bar yin aikin da ake dan neman lahira fala yanalu illa halan kada ya nema face wannan illa halalan kada mutun ya nema wani abu a duniya illa halalan face abin da yake halal ne Allah ya halalta wala yatruku kuma kar ya bar wani abu illa haraman face abin da Allah ya haramta wala yatma'u fi ma inda ghairihi kuma kada ya rinka kwadayin abin da ke wurin waninsa wa an yarda bil qalil sannan kuma an baka ka yadda da kadan din da Allah ya baka wani mai yawan cuta ne shi ka san dukiya daga cikin illanta in ta yawa masoyi ma ba a gane shi <laughs> kun fahimta ba a gane masoyi sannan kuma na biyu daga cikin matsalanta sai ta baka wani irin kwarjinin da sai a gagara faɗa ma gaskiya <laughs> sai ya zamto duk abin da za a bari ya zo ka wanda aka san zai faranta ma rai wannan fitina ce shi yasa ake san malamai rabbaniyun kuma kai ma in ka san ka kai wani matsayi a duniya ka tabbatar kana alaka da wani malamin da zai tsage ma gaskiya ko mun dacin ta gaya ma dan ba aka ba wallahi sai duniyar nan ta alaka mutum sawa'un shugaba ne kai ko mai kuɗi ne ko mai sarauta ko kaza ka samu wanda zai iya in ka nema akalla zai iya gaya ma abin nan daidai ne ko ba daidai ba ne ko za ka ji daɗi ko ba za ka ji ba zai iya jin tsoron Allah shi ya faɗi abin da ya kamata to mutum ya yadda da kaɗan wayaktafid kun gani ko wayaktafid kuma ya rinka yin tsakatsaki tsaki fil ma'isha a cikin rayuwa idan Allah ya sa wadatan ka goma ne alhaji Adamu to kai rayuwa irin na masu hudu kama yo ƙasa da biyar idan ka san wadatanka ta yin goma ne to kai kanka discipline na yanda rayuwarka ta zo tsakanin hudu ne da biyar saboda za ka samu wannan ratan zai baka hutu zai baka daman ka taimaki wanda bai da shi sannan in jarabawa ta zo ba mai gane ka shiga <laughs> wannan faɗan najeriya bai gane wannan yaran sai in yayi karatun tanansu ba wai dan dukiya ta zo hannunka ana nufin duka kai abin da ka so da ita ba ne. a'a akwai dukiyar da ke hannunka asalinta wani ne ya kamata ka ba shi ya amfana ba kai ba saboda ta wuce bukatarka ta wuce lalurorinka wani shi kuma tsundum a cikin laluran yake kuma lalurar shi tana da alaka da lokaci ko lafiya ko rayuwarsa ba gaba ɗaya to sai ka dudduba check and balance sau dan kana tsakanin hudu biyar ɗin nan ba za ka taɓa jin ka takura ba a rayuwarka za ka yi cin abubuwanka firili firili akwai wani dan uwanmu da babba ne Allah ya bashi matsayi a kasar nan sosai duk da ya sauka yanzu wata rana za mu je zariya tare da shi motan ma da muke ciki kyauta za a yi da ita farkon shigo irin su golf 3 din nan ne sai ya ce mu yana so mai magana ni zan tuka motar sai ya sauka daga tashi mota ya shigo nan sai muka shiga da sai muka je gidan mai ina wurin gadan trade fair din kafin ka je trade fair za a ko su gidajen mai gaban mil copal din nan akwai bazan kiyaye wanne ne cikin gidajen man nan ba a nan gurin ne eh kusan guda biyu ko uku ma sai wani abokin shi shi ma babba ne a babban motar shi kawai ya zo shan mai bai san bai san muna wurin ba kawai sai ya hango shi sai ce wani ya haka ya haka hankalin shi ba tashi ya aka sai ce mun ka ko san me yake faɗa na ce a banga ne ba sai ce bari ya zo to ka ji ba zan fita ba da ya ce ya sai ce ya kana zubar da mu a wannan motan kuma a wannan motan sai ya ce mun to ka kalirin fitinan da muke rayuwa da ita a gaban shi ya ce kaga irin masu halaka mu mu muke halaka kanmu da kanmu sai ya ce mai manta wata rana a makara za a sani sannan wannan darɓar da muke ciki wata rana zai hana a ce ba ta ne da zai hana ba mutum ne mai kwari medical doctor ne amma shekarar shamsin da bakwai haddace alkur'ani hmm? shi da haddace littafin Allah sosai yana da kokari Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana ya zama professor ma da daɗe tokarin karayuwa wa yaktafid fil ma'isha dan Allah in ba ku rike komai a cikin babin ladabi na karatun nan ba ni da ku mu rike wannan rayuwa tsaka tsaki fa'ida tsara ala hadar nahaju matuƙar mutum ya tafi akan wannan tsari ma'ana ya gudanar da rayuwar shi akan wannan tsari tsara min ibadillahi zahidin to zai wayi gari yana cikin bayan Allah masu nisantar saban Allah shine az-zahidin din masu nisanta abinda zai shagaltar da su gabarin duniya Ya ce amma muhabbatin nas na ƙarshen su kun ga soyayyen da mutane ke ma mutum fahiya na fahiya nabi'atun min muhabbatillahi lahu tana ɓuɓɓugowa ne tana tsirowa ne tana fitowa ne daga soyayyar da Allah yake masa shi yasa ya fara cewa ka nisanci duniya sai Allah ya soka kaga kenan sai ya kawo soyayyar mutane a na biyu yace kuma ka nisanci abin da ke hannun mutane sai mutane su soka nawa ne aka fara gabatarwa na Allah fara gabatar da soyayyar Allah shine ce to ita soyayyar mutane tana bubbugowa ne daga soyayyar da Allah yake ma mutum in Allah ya soka alaji Adamu a hannun makiyinka ma sai ya sa arzikinka rayuwar taka gaba ɗaya sai a sa shi ɗawainiyanta da kaga kissa annabi Musa da Fir'auna a Qur'ani an gaya ma tatsuniya ce <laughs> ba tatsuniya ba ce gaskiya da gaskiya ne Allah ke sanar da mu neman shi yake ya kashe amma Allah ya ce ni ne gwani kai zaka raine kai za ka raine shi kuma arzikin shi daga wurinka zai taho maka ga annabi yusuf daga gidan yari ta inda aka fitar da shi bai koma can to wannan shi ne zalikumullahu rabbukum kullum allah na nan kulle yaumin huwa fi sha'ani eh kullum allah na cikin zartar da al'amuransa so da haka allah ya ba mu karfin imani mu bi shi kuma ya sa mu dace idan mun bi shi faman ahabbahu allah yan uwa duk wanda allah ya so shi a ahabba ahabbahu nas mutane su ma ba su da zabi banda su so shi sai dai fakar kamanta mutanen kirki ake magana <laughs> saboda su mutanen banza ka zama mutumin kirki kai matsala ne a wurin wallahi za su zage ka kwarai wala tasma'una azan katira Allah ce za ka ji bakar magana ka zama mutumin kirki a ina ka ce ai gaskiya ai kai ne mutumin banza wurin su inkilabul mawazin kenan su ne fa mabarnata amma sai su ce kai ne mabarnaci wa man arada al-mazida duk wanda ke son ƙari dadi min muhabbatin nasi wurin soyayyen mutane duk wanda ke so mutane su ƙara san shi so na sosai to ragiba amma fi aidihim ya guji abin da ke hannunsu kuma wallahi haka ne wallahi haka ne zaka ga mutane ba sa jin nauyin su haɗu da kai amma mutum zai dinga ba ni ba ni wani lokacin zaka ga ma an ka ganshi sai kai burki sai ya wuce sai ka taka tota <laughs> kaga an samu damuwa kuma ba wai dan bai san baka ba sai dan akwai masu karamcin da ba su so a tambaye su ba su da shi ko ba za su iya yi ba akwai eh, eh, wata baiwar Allah hajiya Aisha ta Aliko dan iyan mai sau ai duk kusan nan adalla bai kai kai ka san ta farin sani ma farin sani ko ni ba zan iya bayani akan ta kamar yadda kai zaka yi ba tunda komai shi ya san komai akan ta fiye da ni tun kan in santa shi ya santa ya san ayyukanta da komai yana cikin kwamiti na abubuwa da dama wanda ake abin to matan nan ranka ya daɗe lokacin covid-19 sanda aka yi lockdown ɗin nan ta kira mu ta ce mu zo mu ɗiban ma mu abinci a can gidanta ba zan faɗa ba saboda harkar tsaro da muka je wallahi aka muka dinga cika motocinmu da abinci tun an yi lockdown mu muna da id card da gwamnati ta bari mu fita motocinmu kuma ba na kwasan kaya ba haka za mu loda man gyaɗa mu cika motoci mu tafi mu dawo mu loda shinkafa mu tafi mu dawo da ta zo a ƙarshe da za mu tafi da ta gaya mu wata magana Allah sai da ido na cika da ƙwallon ta ce mun malam na ce na'am ta ce kar Allah ya kawo wanda zai tambaye mu abin da ba mu da shi ko ba za mu iya yi ba ta ce kullum tana roƙon Allah wannan hajiya shi ta aliko ɗan iya mai sau hanyar tana nan da ranta kuma har yau Allah bai hana ta yadda za ta rayu ba? kullum cikin rufin asiri take to shi wannan shi ne gaskiyar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ta'ala ya wakilta mala'iku guda biyu kullun ɗaya yana addu'a yana cewa Allahumma aati muntikan khalafa ya Allah duk wanda ya ciyar kamar ya mai gurbin abin da ya ciyar wa ati kullum mumsikan talafa duk wanda ya rike ka halaka dukiyar ka lalata ta ka balbalta ta ta lalace to kaga wannan shine Allah ya taimake mu mun Allah ya ba mu abin da zamu fiye da nata ad-durusul mustafadatu min al-hadith darussan da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi na farko mala ce khudh nasibaka min ad-dunya ka riki rabon da Allah ya baka a nan duniya duna aiki da'in ba tare da wuce iyaka ba da abin da ka tashi a duniya ka yi shi ba tare da wuce iyaka ba mun yi bayani gamsashe a baya ko mm. na biyu az-zuhudu abin ake ce ma zuhudu a shari'ar musulunci shine a samu bawa yana da riba bil aishi yarda da abinda Allah ya bashi na rayuwa tunda Allah ta'ala ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum ko fil hayatid dunya mutun ya yarda da rayuwar da Allah ya bashi iya abin da Allah ya bashi ba hana ka ci gaba da neman falalan Allah ba kai ta nema amma inda kaga Allah ya tsaye da kai ka yarda nan ne alkhairi wa qana'atun bil qalil abinda ake ce mazudu kuma shine mutum ya zanto yana da wadatan zuci da dan kadan din da Allah ya bashi sai na uku bil i'rad an an fitanid dunya ta hanyar ba da baya ga fitintunin duniya guje ma fitintunin duniya ta hanyar a samu mutum yana guje ma fitintunin duniya ne na nalu mahabbatullahi ta haka muke samun soyayyen Allah na nalu mahabbatullah in muka guje ma fitintunin duniya sai mu samu soyayyen Allah Shi shine ma'anan izhad ma fi duniya yuhibbuka Allah ka nisanci abin da ke duniya nan sai Allah ya sauka. to abin nufi ka nisanta fitintunin cikinta na hudu alkana'atu wadatar zuci tughnika tana wadatar da kai musulmi amma fi aidin nas gabarin abin da ke hannun mutane sai na biyar min amradil qulub Allah ka tsare mu yana daga cikin cututtukan zukata alhasadu shine hasada kaga cewa da yake nisanci abin hannun mutane yana nufin karkasa sama mutane ido in ka sa mutane da kan wane yanzu ya zama kaza wane to za ka zo ka rinka jin ina ma ya rasa ko da kai ba za ka samu ba me yasa kullun shi me yasa shi ne kaza me yasa shi ne kaza to ai kai ma suna nan suna fatan da za su zo yanda kake da sun ji daɗi a rayuwa to daga cikin cututtukan zuciya akwai hasada wa tsama'u da kwaɗayi shi yasa aka ce ka nisanci abin da ke hannun mutane ina ga muna da minti sha wani abu ko mu dan dauki wannan na gaban mu hada da shi tunda bai da yawa insha Allah al alhadithu thani wa salatun sai hadisin mu na 32 shi kuma hadisin maliki an abi sa'id an karbo daga abi sa'id shi kuma sunansa sa'ad bin malik bin sinan al-khudri man mikael kaji babban mutum ko eh sunan shi sa'id bin sa'ad ah, sunan shi sa'ad bin malik afwan bin sinan al-khudri yake cewa annan ai an sa bi sayyidina al-khudri gidan kowa akwai shi hadisansa suna nan a kira zamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce la darara ba cuta wala dirara kuma ba cutarwa bi ma'ana karka cuci mutane saboda ka samu iko ko karfi kar kuma ka zama gabo yau an cuce ka gobe kai ta zira kai ai ta cutanka musulunci ba ta san duka biyu in kai karfi kar kai zalunci kar kuma ka zama mai raunin da zaka kasa kare kanka wannan hadisin za a ta bude shi na tabbatar muku fadi gare shi to amma mu zo mu ji ne malam yace yace hadithun hasanun ko hadisi ne hasan an ce hadisi hasan kaga shi ma ingantacce ne rawahu ibni majah ibni majah ya ruwaito wa daru kutni mufradatul hadith daidaikun kalmomin da suka zo a cikin hadisin nan da aka ce la barara ba haushe shi la darara yake cewa <laughs> darara ai darara darfa gida ne ka gani bad ne wannan la barara wala birar wata ta ce malam ni dai ka koya min karatu amma ba irin na 'yan izala ba <laughs> na ce mata wanne ne karatun izala mss ne muna bayar university lokacin yace ni ya mesis din ana yin Qur'ani class ina so in zo amma you know ni fa bayar izala bace ban san irin akwai mun karatun izala ustaz Na ce ba za mu koya miki karatun izala Na ce wato ne ne karatun izala sun da ake kakalan nan ai ta kakale ba irin na iyayenmu ba na ce wallahi ba zan miki kakale ba zan tabbatar mun koya miki irin na annabi ne ce good <laughs> tace good eh sai daga baya da kanta zai ce ta fa kulawa yau aka yi mata kawai an san tana mistakes ne a karatu amma ana so a ko gyara mata da wayo ne ce to tunda kin gane sai ke zauna da dama shedadin da yana ki zuwa shine matsala yanzu tunda kin zo an wuce wurin Allah ya musu albarka to ad-darar da ya zo a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darar ko ai abun nufi shine an tu'ziya man la Allahu akbar in aka ce abdarar ne mutum ya cutar da wanda bai cutar da shi ba karka kuskura ka cuci wanda bai cuce ka ba shine ne ma'anin Kar karka sace mai kudin lantarki kudin da na ce ai musu kwalta kukai kai rantsuwa da qur'ani ka ku kwashe su mutanen nan ba su ku ka za a kirkar fa ku yi haka kai ma kar a kai ka ofis ka zo mutanen da an ce ka za ka tafi haka malami haka likita haka jami'in tsaro kowa la darar ni annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana cewa kakku kuskuren hade da kuran alkiyama kun cuci wanda bai cuce ku ba shine la barara karka cuci wanda bai cutar da kai ba wala dirar shine an tuziya man azaka in wani ma ya cuce kan kai karama da cutarwa karama masa da da'awa karama masa da hakuri ka gama da shi kun fahimci magana shi yasa Allah ta'ala Ya ce, in aqabtum fa aqibu bi misli bihi idan aka cutar da ku to ban hana ku kurama ba amma dai fa aqibu to kurama ne bi misli ma bihi da daidai abinda aka yi muku kaga cewa daidai din nan tun anan kasan Allah yana so ya lallashe kai baka hakuri saboda sanin daidai in ji malam Bahaushe ce sai wane sai Allah to a gaba sai Allah ya sake lallashin kai ce wala in sabartum amma kuma ni Allah ina baka labari da cutar da kannan da aka yi za ka yi haƙuri da huwa khairun lissabirin da ka gane Allah ne mafi alkhairin masu haƙuri kama Allah na cewa ƙyale su in ma rama wani ni in rama maka to ramuwan Allah ko ba ta da dadi? Allah ka taimake yanzu an gane hadisin ko labarar shi ne karka cutar da wanda bai cutar da kai ba wala dirara wanda ya cutar da kai shi ma rama da cutarwa ka nemo ta hanyar da ba cutarwa ba ne ina fata mun fahimta akwai babban malami a ƙasar nan wanda aka je aikin hajji malami na halin waɗanda aka babba su abin nan na aikin hajjin yawanci ba su karatu ba da sauransu irin kasan ka mauri zauna ko inda kai gwamnati ke yi Shi ne ana zuwa ake abin nan sai ce abin nan da aka yi akwai gyara ya kamata a duba shi a kaza shi kenan kawai wani daga cikin eh, malaman waɗancan ɓangaren da ba namu ba ya tashi ya fara zagin malamin ne ya shiru kawai sai daga hannu ya koda mai mari ya maru malamin sosai malaminmu na sunna babban malamin babban malaminmu a wata jihohi ne a cikin jihohin ne to gwamnan jihar shi ma ya je aikin hajji shekara aka zo aka ce an yi abun kunya a jihar ka malami ya maru malami duk ya ji ba daɗi ya ce garin ya aka ce ga ya ce me haɗa su rikici aka ce ga ci gashi ya ce ah, to ai ayin da kuke faɗa ba shi wani ne kaza aka ce eh shi ne ai kaza ya kaza ya ce to a gaya mai a nan ni na sauke shi amirul hajji na naɗa wanda ya mara tun daga nan to ka ga amfanin haƙuri tun daga nan Allah ya ba shi alfarma da karɓuwar da kuma ba mai irin taɗa an gane yawwa to Allah ya taimake mu kuma Allah ya saka malamanmu da alkhairi sharhul hadith sharhin hadithin nan malai ce al-islamu dinin muhabbatin wa salam addinin musulunci dinin muhabbatin addini ne da ke so mu so junanmu wa salamun kuma yake so mu zauna da mu cikin aminci dinu haƙƙin wa adala addini ne na gaskiya da adalci dinu haƙoƙin wa wajibat addini ne da ke ba kowa haƙƙinsa da sauke nauyin da ke kan kowa shine wajibai dinun addinin nan na musulunci fala ya ariful aza shi bai san cutarwa ba wal aitida da wuce iyaka da ta'addanci ba addinin nan ke yinsa ba din ga wani yayi to ba koyarwan sai dauka ba dinun addini ne wanda har wa yau yunadi yana kiran mutane bi amali alkhair su zo su aikata alkhairi wal islah yana kiran su zo su gyara ba barna ba bainan na yana so ya ga an yi gyara tsakanin mutane ka duba inda musulunci har yadda a yi ƙarya idan za a yi sulhu tsakanin wanda suka yi sabani daga cikin inda Allah ya yadda kai ƙarya ka shara ta sosai Shi ne in wasu suna saɓani da junansu za ka yi musu sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk ƙaryan da kai dan ka daidaita su Allah ya yafe maka shi wa rasuluna al-hakim ga manzon mu tsira da aminci Allah tabbata gare shi mai hikima yad'una yana kiran mu zuwa ina ila tarabuti zuwa ga mugamun daure ad-rabtu shine daure at-tarabut mu dinke da junan mu mu dinke da junan mu wattabamun mu shiga cikin juna mu zauna daram ba tare da kabilanci ko wani abu na zalunci ba fala nulhiqul azabi zairina, ghayrina addinin ya kira mu akan kada mu isar da cutarwa zuwa ga wasunmu wala nujazi ghayrana bi su'in fa'alahu kuma kar mu saka ma wani daga cikinmu wanda ya aikata wani mummunan aiki mu kar mu masa mummuna bal a maimakon mu mummuna din ma na tasafahu ana so ne mu kau da kai wa ta samihu mi yafiya mi kaman ba a yi ba wa afu kuma mi mu kar mu dauki fansa man zalama na ga wanda ya zalunce mu to sai mala yace wa min ilhaqid dirar bil yana daga cikin abin da in mutum ya aikata za a ce ya isar da cutarwa ga waninsa tunda hadisi ya ce ba cuta ba cutarwa ko to yana da gaske abin da in mutum yayi za a ce ya isar da cutarwa zuwa ga wani shine al-ihtida'u 'ala al-a'rab mutum ya wuce iyaka ya ta'addanci akan mutuncin mutane akan mutuncin mutane malan ka duba ka gani mutum ya je ya fasikanci da diyar jama'a kuma ya dauki bidiyo zai na yadawa a duniya ka duba wannan keta alfarma na farko shi azzalimi ko da ita ce kuskuren zaluncinsa ya fi yawa Zalincinsa ya fi yawa ya aikata abin da fa in yi sa'a Allah ba zai taɓa ya fi mishi ba bai sa'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa illal mujahirin duk al'ummata Allah na iya yafe mata ban da wanda suka yi laifi suka bayyana bi ma'ana ka gaya ma waɗannan sukan da a yafe musu sun shiga wutan nan. ka ɓata musu rayuwa iyayenta da suka haife ta har su kwanta a kabari da bakin ciki za su mutu dangin da suke da alaka da ita ba za su so a alakanta wannan abin da gidansu ba mu kanmu addininmu da ke da mutunci ba za mu so a ce addininmu aka yi wannan shirman da dabbanci da rashin hankali ba to yana daga cikin abdurar mutum ya isar da cutarwa a cikin mutuncin mutane haka wani zagi ko ta ko'ina a ce in baka bata wani ba zai iya fitowa takara to akwai wanda ke ba wani mulki ne ba Allah ba ba mai ba wani mulki wani ya yarfa ta siyasa wani ya yi ta addini wani ya yi ta mutunci wani ya yi kaza mutuncin mutane ai wani barawo ne wani dan iska ne wani kaza ne shi ke yanzu ba mutumin kirki kwata-kwata a cikin al'umma wannan ba daidai ba ne duk abin da za a yi karka shiga mutuncin mutane bawan Allah ran alkiyama da sallah da azumi ake biya minti biyar to ku zo mu tafi daga ciki shine aklu malal yatim akwai cin dukiyar maraya shi ma yana daga cikin ta'addanci yana daga cikin cutarwa shi kam Allah ta'ala ce ka gaya ma mai cin dukiyar maraya a bisa zalunci ni Allah na ce wutan jahannama yake ci balbal innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman sai ce me inma yakuluna fi butunihim nar Allah ka tsare mu sannan inkaril haƙ musun gaskiya mutu ya ga gaskiya ya ki karɓa? ya musunta ta ce ba isa ba an san gaskiyar ne amma ba ɗan kaza kazan da ya isa wannan kan kai ba musulmin ba ne. shahadatu zur faɗi ba a tambaye ka ba ya zo ya ce ai an yi kaza kuma bai wurin ba ya ƙirƙira ya jefuwa ne sannan akwai sabbul muslim zagin musulmi menene zagi faɗa mai duk wani abu da zai munana shi duk abin da aka faɗa mutum ya bakanta shi ya munana shi a idan jama'a shi ake ce mazagi ba sai an kira iyayen shi an ce kaza kazan ka ba a'a duk abin da ka faɗa mutum zai zamto ya zamto mai yasashen daraja a idan mutane to ka zage shi au takfirihi ko ka kafurta mutum ba tare da dalili na shari'a ba shi kan kafurta mutum ma shari'a ke ba mutane ba amma ni ya ga baka yi mishi ba sai fito ita cewa izalan ma duk kafirai ne wane ma kafiri ne wane ma kafiri ne ɗan demokuraɗiya duk kafirai ne wanda ya zaɓe ɗan wuta ne sai ka ce aljannan gidan baban shi ne mahaukacin yaro malam ba ninzami ba tunani ba hankali in aka biyan fatawan waɗannan duk ba sai an kashe mu a ƙasar nan ba da yana da gata da an ɗaure shi yana nan ya fito ai kun gane shi na ta shirme duk wanda ya kama in eh? eh dan can wurare na sunan shura na Niger State din nan shirme kawai sakarai yaro ba hankali ko unguwarsa aka ba shugabanci in yana da hankali zai san shugabancin nan malam duk wanda yana shugaba ka roke shi Allah ya sa ya gama lafiya wallahi shugabanci wahalan da ke cikin ta habawa ai sai Allah Allah ya taimake mu kitmanul haq daga cikin isar da cuta ga mutane akwai boye gaskiya ba a so mutum ya ɓoye gaskiya in ta bayyana kuma ana so a bayyana ta sannan akwai mu matsalati fi raddil hukuk tsawaitawa a wurin mai da haƙƙin mutane kana da ikon ka biya mutum haƙƙin shi amma ka ki biyan shi ta shan wahala ba a san wannan tatabbu auratil akharin bibiyan al'auran mutane sai ka gano laifukan su ka yada ko sai ka gano wai wani ina yake samun kuɗi ne wani waye ya tsaya mishi ne Allah ne ya tsaya mai ko ba shikenan ba ka kyale shi ma wani abu ne ba sai ka matsa ma kanka ba zai fito zaka sani in dai duniya ne sannan akwai kun ga ga wannan ma malai ce al-mujaharatu bil ma'siya kun gani ko bayyana barna mutum yayi laifi ya zo ya a fili ko ya shelanta to wannan kam sai abin da Allah yi kama yanhana zan iya ƙarisa yi to kama hana rasulul huda kama yanda manzon mun tsira da aminci Allah sabata a gare shi annabin mu na shari'a yake hana mu annabin nan namu na huda wan nur al huda wan nur addinin eh, annabin shari'a da haske yake hana mu an muqabalatil isaati akan kan mu rinka fuskantan mummuna da mummuna in an muna na mana kar mu rama da wancan ko kula ga wanda aka zalunce shi yayin hakuri sai kun ga jama'a ma sun fi kaunan shi <laughs> za ku ga duk an fi ba shi simfati kowa ya zo ko shi ɗin fa bai da gaskiya lokaci in dai an masa abin da ya fi nashi sai kaga duk mutane na tausaya mai kuma sun raja a gare shi musamman a Najeriyance fal muslimul haq dan haka dai musulmi na gaskiya yan uwa ya tajannabu radd ala man azahu bil misl yana nisanta ya tajannabu yana nisanta ar raddu ya da martani ala man azahu akan wanda ya cutar da shi bil misl shi ma mai da martani da irin abin da ya mai yana nisantan haka baya yi bal a maimakon ya fuskance shi da irin abin da ya masa yasfahu yakan kau da kai ne kaman ba a yi ba shine wal ya'fu wal yasfahu ku yafiya ku mai da abin kaman bai faru ba haka Allah ya ce to wa yatasamih sannan yana yin yafiya wa yufawwidu amrahu li khaliqihi sai ya mai da al'amarinsa ga mahaliccinsa yaktasu lahu ya bar shi Allah ya daukan masa fansa to kuma kaga inda magana za ta lalace na daukan fansan Allah ai babu kyau mala yace wasik tamaman akhil muslim ka aminta cikakken aminta ka kwantar da hankalinka kana mai yarda ya kai dan uwa musulmi wa anta ta'afu a yayin da kake yafe ma mutane ka samu natsuwa a ranka akan me zaka natsu anna hadha alladhi afauta anhu wallahi kaga wannan wanda ka ya taimishin ba karama da irin mummunan da ya maka ba ya'udu ilaika wata rana zai dawo wurinka fi haya'in a cikin kunya asifan yana mai bakin ciki da jin damuwa mu'tabiran yana neman uzuri a wurinka ba ga annabi yusuf da aka jefa shi rijiya ya haƙura ba ƙarshe sun zo shi ke ba su abincin da za su ci to kai man kai haƙuri haka allah zai mai da kai manzo allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi ƴan uwana ina zuwa in rinka sada zumunci da su su kuma ba su so su zo su sada zumunci da ni yace ka ci gaba in har abin da ka faɗa gaske ne zaka zama kaman hayaki a cikin su suka ce menene kaman hayaki aka ce ka taba ganin hayaki a kasa <laughs> ina kake ganin shi sama yake yi to Allah zai ta ɗauka kaka, in dai zaka yakuri to gobe kai ne babba ya hakuri mikael muqaddis wa yusbihu laka akhan wannan wanda kai ma'afuwan zai wayi gari a matsayin eh, yusbihu laka akhan zai wayi gari a matsayin dan uwa a gare ka yaqifu bi janibik da zai tsaya a gefanka in wata rana ma wani ne me maka shi zai kare ka wa yusa'iduka kuma zai taimake ka waqtu shidda a lokacin da ka shiga tsanani qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki da kansa ya yace idfa billati hiya ahsan ka tunkude da abin da yake shine mafi kyawu fa idan ladhi bainaka wa a adawatun wanda yake akwai wata kiyayya ko kullata ko mugunta tsakaninka da shi ka mai da shi ka annahu waliyun hamim kaman wani masoyi na kusa wanda kuka shaku kama ta maida mai malai ibn al-qayyim yace abinda ake nufi shine duk shedanin aljani idan aljani wani abu na shedancin aljani yazo yace ka karanta ƙur'ani ka ambaci Allah zai kare ka Ya ce idan ko shaidanin mutum ne shi yana magana yana da gardama yana da fada in fada ce to shi kai maganinsa da kyautatawa ne ce ni za ka yi ta kyautata mai duk shaidancin shi wata rana bawon ka ne wallahi za ka gani haka abin yake wata rana ba ku wani labari da muka je garin wasu gwarawa suka ƙi yadda su musulunta a hannunmu insha Allah zan faɗa muku wani lokaci a kuri akwai darasi a ciki ad-durusul da min al-hadith darussan da zamu amfana wannan hadisi ya takaice uwa shine na farko al-muslim wanda ake ce ma musulmi na kwarai cikakken musulmi man shine dukkan musulmin da salimal Musulmuna musulmai suka kubuta min lisanihi da harshensa bai zagin su bai musu sharri wa da hannunsa bai bugun su bai satan dukiyansu baya tafin din ƙarya da ƙarerai a social midiya ya musu yarfe tun da yanzu sai mun kara da wannan a gaba tun da duniya ta zama haka na biyu min mabadi'ul islam yana daga cikin fararrun abubuwan musulunci masu kyau al'afwa musulunci ya ce yace ayyafiya indal maqdara a lokacin da kake da iko ana tunanin wane fa in ya tashi daukan fansa abun nan ba zai kyau ba sai ya zo ka ga ya buris da magana sai kaga ya kara wani kwarjini da haiba idan duniya sai na uku isa'atikal ghair cutar wanda za ka yi ma wani ɗan uwanka musulmi to rabbil adawa kana rainon kiyayya ne a tsakaninka da shi in za ka rinka cutar da musulmi to kana nura wutan wata fitinan da ran da ta barke sai abin da Allah ya bi ma'ana kaka kuskura ka cutar da musulmi na kusa da ƙarshe almuslimul haq musulmi na gaske wanda ya amsa sunan da gaske musulmin kwarai ne ya tamanna alkhair ka tadda shi yana fatan alkhairi li kullin nasi ga dukkan mutane na biyar lasta musliman ka sani ba ka zama musulmi cikakke irin wanda Allah yake so ba wa anta tazurul akharin matukar kana cutar da wasu yan ka musulmi ba ma fa musulmi ko kirista ne ba yadda ka cutar da shi ba dan Allah ku fahimci wannan lasta musliman kai fa ba cikakken musulmin da Allah ke so ya gani bane wa anta tadurrul akharin alhalin kana cutar da wasu cutar da wasu nan dabba na ciki